daren juma'a daren hudu ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1438 daidai da 27 ga watan julai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 42 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil'ali da ghaffar wanda malam muhammad nasiruddin al'albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al shamsu Shamsuddin zahabi Allah gafarta musu gaba ɗayan su wannan littafi na karantar da mu da musulunci ne dangane da tabbatar da cewa Allah ubangiji subhanahu wataala ya ɗaukaka akan dukkanin halittu kamar yadda ya tabbata a cikin ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da fasarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su Allah ya gafarta musu gaba su za mu tashi inda malam yake cewa tabaqatu shafi'i wa ahmada radiyallahu anhuma wato ya gama da waccan babaka ta su malik da sufiyan wato sa'annin su maliku da sufiyanu da makamantansu abdullahi dan mubarak da layth ibn sa'd rahimahumullahu ajma'in ya gama kawo mana maganganun su zai shiga kuma ɗabakar waɗanda suke a bayansu za ka ga wannan kalmar da ya faɗa a nan wannan wato unwan janibi subheading ya kamata ya zo ne a can gaba a shafi na 176 ga yacin inda ya sa lamba ta 44 a shafi wannan can ya kamata ya zama domin sai mun karanta waɗannan ta'aliƙa da suke ƙasa sannan za mu kai kan can insha Allah Lamba ta'aliki na 171 wanda ta'aliƙi ne akan ga shi nan ka juya shafi na kafin wannan shafi na 173 za ka ga a lambar gaba ta 195 inda ya kawo hadisin asarin kala Aliyu ibn hassan bin shaqiq an nadir ibn muhammad sami'ahu yaqulu kaza kaza kaza za ga a ƙarshe ya saka lamba 171 to wannan ne talikin wannan lamba Ya ce zakarau ya ambaci wannan min riwayati ahmada bin ibrahima ad-dawraqi daga riwayan ahmad ibnu ibrahim ad-dawraqi abu abdullahi al-baghdadi kenan an-nukari wanda ɗaya daga cikin rijalu muslim yana da hadithai a cikin sahih muslim da abu dawud da littafin al-imam tirmidhi da ibnu majah ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 246 uh, ad-dawraqi kenan shine uh, ahmad ibn ibrahim ad-dawraqi daurak sunan wani ƙauye ne a can ƙasar ahwas shine garinsu albani ya ce ƙultu wa hadha sanadun sahihun wannan isnadi ne ce inji al albani rahimahullah oke can da ya tsallake ne ce daga ahmad ibn ibrahim ad-dawraqi qala haddathana ali ibn al-hasan ibn shaqiq shi kuma malam malam ahmad ibn ibrahim yace daga ali ibn al-hasan ibn shaqiq ma'ana abu abdurrahman da Allah masu surutun na waje da Allah suna jan hankalinmu da Allah su yakuri abu abdurrahman al-marwazi kenan ɗaya daga cikin manyan malamai a zamanin da ya rayu ya rasu hijirar shekara 215 ya daga cikin rijalu sitta al-imam al-bukhari muslim abu dawud al-imam al-tirmidhi nasa'i da ibnu maja dukkanin su fitar da hadisan shi wannan isnadin sai mala yace qultu wa hadha sanadun sahihun rijaluhu thiqat wannan isnadi ne e inganci mazajensa amintattu ne wa qad akhrajahu abdullahi ibn ahmad fi sunna abdullahi ibn ahmad ibn hanbal rahimahullahu wa rahimallahu an abi ya da wannan riwaya a cikin kitabus sunna a shafi na shida zuwa na bakwai min tariqai ne an abil wazir muhammad bin a'yun daga abul wazir muhammad ibnu a'yun al-marwazi shi kuma daga an-nadr ibn muhammad shi ma al-marwazi ne bihi yace daga ahmad ibnu ibrahim ad-dawraki har zuwa wazada sai ya kara da cewa faji'tu ila abdullahi ibn al-mubarak fa akhbartuhu fa qala sai na je gun malam abdullahi dan mubarak rahimahullah sai na bashi labarin abinda wannan malami ya faɗa faƙala sai ce sadaka abu muhammad abu muhammad ya faɗi gaskiya afahullahu Allah ya ƙara masa lafiya ma kana ma kana Allah anna abu da makhluqan da dai ba shi yiwa a ce Allah ya umarce mu da mu bauta wa wani abu wanda yake halitta wa isnaduhu sahihun isnadun wannan ƙari ya tabbata wa akhrajahu abu dawud aidan al-imam abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan din shafi na ɗari biyu da ainihin sittin da bakwai min ahadi tariqaini ta hanya ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu wa nahu qaul ibn mubarak hadha huwa ma dhakarahu al-bukhari fi al-af'al irin wannan magana ta ibn mubarak ita ce da ila yau al-imam al-bukhari ya ambata a cikin littafin khalqu af'alil ibad daga shafi na saba'in zuwa da ɗaya an Sulaiman abin Dawud al-Hashim daga wani jikan annabar sallallahu alaihi wasallam mai suna Sulaiman ibn Dawud ibn Ali ibn Abdullahi, ibn Abbas jikan ibn Abbas ne Sulaiman dan Dawud dan Aliyu shi kuma Aliyu dan Abdullahi, dan Abbas jikan ainihin wato Abbas ne dan Abdullahi, wanda wannan malami Sulaiman dan dan dan Dawud ya rasu hijira da shekara 109 sannan yana da riwaya a cikin al-kutubul arba'a Abu Dawud da Tirmidhi Sa'id da Ibn Majah da kuma a cikin littafin khalqu af'alil ibad na Bukhari kamar da muka ji ina fata mun gane malam ya ci gaba da cewa wannan malami ya ce man qala al-qur'anu makhluqun fa huwa kafir wannan malami mai suna Sulaiman ibn Dawud ya ce wanda da ya ce ƙur'ani makhluki ne wato wani abin halitta ne to wannan kafi ne wa in kana alqur'anu makhlukan kama za'am falima sara fir'aunu aula bi an yadkhula an-nar yakhluda fi an-nar yace in kuma ka ce ƙur'ani wai e halitta ne kamar yadda suke faɗa su jami'a din da mu'tazila to ya aka yi kenan fir'auna ya cancanci ya tabbata a wuta in kala sa'ad da ya ce ana rabbukumul a'ala da ce ana rabbukumul a'ala inda gaske ƙur'ani halitta ne zancen halitta ne to ya abin da ya faɗa ba matsala ke domin shi fir'aunan halitta ne idan wannan zancen da ya faɗa da Allah ya kaito mana ya zama yana wakiltan zancen fir'auna ne ba zancen Allah ba to ya ba matsala kenan da ya kamata ya shiga wuta ba ina fata mun gane abin da malai yake cewa sai ce wa za'amu anna hadha makhluqun sun ce wai wannan zancen da Allah yake faɗi wai abin halitta ne wallazi qala innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni Allah da ya faɗi wancan maganan kuma dai shi ya faɗi faɗinsa cewa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna sa'ata atiyatu go akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a Allah yace ce innani lalle ni ana Allah ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi Allah ne Fa abudni da haka ka bauta mini ya kai bawa wa aqimis salata li dhikri kuma ka tsaye da sallah dan ambatona Allah ya ci gaba da cewa ina sa'ata atiyatun a kada fiha akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima sa'a. lalle tashin alkiyama yana zuwa kuma Allah ya ce kamar ma na ɓoye na ɗan cewa za a yi a uku ukhfiha kamar kan na ba da labarin za a yi saboda yadda labarin ya zama tashin hankali ga duk halittu da aljanu da sauran dabbobi da mutane Allah ya ce za a yi wannan tashin alkiyama don kowane rai a saka mashi da abin da ya rubuta Allah ka samu mu mala ya ce haza aidan kadid da a madda a fir'aun kaga wanda Allah ya bashi wannan amsa shi ma kaga yi irin da'awar da fir'auna ya da'awa ke to idan ka ce fir'auna wancan abin da ya faɗa ba laifi ba ne wato ba magana Allah ba ne to wannan ma ba za ta zama magana Allah ba ta zama wato magana Allah ba ka ce wancan ana rabbukumul a'la ba zance ne da Allah ya saukar ba halitta ce to wannan ma lazimin haka shi ma wannan ba zancen Allah bane halitta ne kenan to kaga ka kora ɗayanta ta Allah falima sara fir'aunu aula bi an haru da finnari min haza sai zama kenan fir'auna wancan magana da ya faɗa bata kamata ta kai shi wuta ba ma. inda indahu makhluqun tunda kai ka ce a gunka dukan su wai halittu ne fa akhbara bidhalika abu ubaid fastahsanahu wa ajabahu fa ukhbira bidhalika abu ubaid fastahsanahu wa ajabahu wannan zance da aka ruwaito daga wannan malami sai aka je aka faɗa ma malam abu ubaid sai ya ji daɗin wannan zancen kuma zancen ya burge shi sai ta aliki na biyu mai lamba ta 172 malam yace qultu wato sai ka duba ka ga. wannan taliki ne akan fadin sa da ce wa kanan nasu fi hadhihi al-azmina imma qa'ilan bi annahu kalamullahi wa wahyuhu wa tanziru gairu makhluqin anan da yasa wato lamba ta 172 to shine ke wannan taliki yace qultu ni albani muhammad nasiruddin rahimahullahu sai nace wa aqdamu man sarraha bidhalika mimman sarrahu bismihi min as-salaf mafi dadewar mutumin da ya fito karara yace al-qur'anu kalamullahi ya kara da ghairu makhluqin mafi dadewar mutumin da ya faɗi wannan daga cikin malaman salaf wanda aka bada labarin ya faɗa haka shine Amr ibn Dinar malam Amr ibn Dinar al-Makki Abu Muhammad wanda ɗaya ne daga cikin rijalu ainihin wato na asitta al al-bukhari muslim abu dawud al’imamu turmidi na na da ibn maja gaba ɗaya su fita da hadisan malam amurkan dinar yana daga cikin tabi'ai mun karanta a baya da ya magana a kansu in za ku yi ga shi ma ce kama ta kaddama fi tarjamati a kama yadda gabata a tarjama mai lamba ta 149 وقد توفي سنه 26 بعد المئه الاولى للهجره مالن امر دان دينار المكي يا رسولي ا هجره شكره 126 الله يغفرته تمشي shine mafi dadewar malami a cikin malaman salaf wanda aka samu yana fadan cewa in ya fadi cewa alqur'anu kalamullah baya tsayawa nan sai ya kara da ghayru makhluqin domin wannan kalmar ba a san ta a zamanin sahabbai ba sai ya ce wa amma sahaba falam ara nassan sarihan sahihan an ahadin minhu su ko sahabbai ban ga wata magana karara tabbatacciya daga wani ɗaya daga cikin su ya faɗa haka ba Allahumma illa umumu qawli amr ibn dinar in banda magana shi amr din a dunkule almutaqaddim fil kitab hunaka magana ta gabata a can baya wa dhanni anna fihi tagliban ina ganin wannan magana akwai yin amfani da abin da ya fi shahara abin da ya fi galaba Fakar an hukul qawl bi anna alqur'ana kalamullah da ya ce wato su sabai ba a san suna cewa alqur'anu kalamullahi gairu makhluqin ba ce to sai dai a faɗi wannan a ce magana ce da ta yi galaba a kan wato a zamanin su ba a faɗaɗin amma an samu ɗaiɗaya suna faɗan alqur'anu kalamullah walakin lam yaqulu gairu makhluqin amma ba sa karawa da jumlar cewa qur'ani ghairu makhluqin saboda mene li adamil hajati ilayhi yawma saboda a wannan zamanin ba a da bukata ai zuwa ga a ce gairu makhluqin akwai abubuwan da suke jawo bukatuwa a faɗe su in babu bukata ba a faɗa al-imamu ahmad ibn hanbal zamu zo mu ji a zamanin sa yakan ce alhamdulillahi ala ni'matil islami wasunna ya ɗaya kan al'islam kare saboda a lokacin masu da'awar islam sun yawa amma ba kowa ke kan sunna ba haka a wannan zamani cewa kawai kai ahalus sunna ne bai wadatar ba sai ka faɗi kai wani irin a sai ka tantance wace irin sunna kake domin akwai mutane da dama suna kiran kansu da suna ahalus sunna kuma ba sa sunna yan ɗarika suna cewa ahalus sunna da yan boko haram suna cewa haka yanzu ga wasu zilawa ma suna cewa yan ƙala-ƙata da aka yi na baya duk cewa suke su ahlus sunan kai uwa uba ma waɗannan fitsararrun ma yan a cewa suke su ahlus sunan kaga ƙarki ne kenan ku? to da aka yanzu ka ce kai hali sunan ne kai dole sai an nemi tantance wace irin sunna kake bi to zamani ne ke kawo abubuwa haka a buƙaci zuwa gare su to da abu ya zo da zamani sai an lura yin maslaharsa ɗauka a tsarin rayuwa da da wanda ya sa ana aje kuɗi a banki da da leja ce ake takarda ce da kasan ta mai adashi haka ake rubuta kudaden mutane ana ba su in ka za ka cire kuɗi sai an ɗauko fayil ɗin an dubo to wanda yake zuwa banki da ya sani mafi yawan mu yara ne ba mu san banki ba san da ake wannan inda ba banka da yana tura kana so mishi bansho ba ba wani maganan wai eh, eh, biometric bbn wani online application duk waɗannan bidiyoyi ne da zamani ne zo da su to kaga yanzu ba zai yi kace za ka bankin da wani banki kace kai dole sai an koma da kai irin wancan zamanin da ba kai shi ka sani ce kai irin na zamanin sadana nan shi ka sani ba zai yi ba dole ka buƙaci zuwa ga waɗannan abubuwan saboda zamani ne ya kawo su haka misali babu inda za ka tafi yanzu ka hau jirgi ka sauka a wata ƙasa in baka da fasfo international ba zai yi ba dole ta gada fasfo da bizan kasashen kaga da kuma ba haka bane kenan akwai abubuwa waɗanda zamani ke lazimta dole sai an ayyana su to ne irin wannan abubuwa ne suka faru na bidiyo'i da suka dinga fitowa da sahabbai a zamaninsu game da suke cewa duk wanda ya ce mana annabi ya ce sai mu karba sai aka zo zamani wasu suna yi wa annabi karya ibuna ba su yake cewa an ce mana annabi ya ce sai mu ce maka wa ya gaya maka wa gaya maka annabi ya ce to kaga wannan ba za a ce bid'a bane don bukatar rayuwar ta jawo zuwa ga haka ana nan ana nan kuma ta kai mu har sai ma bayan ka fadi wanda ya gaya maka sai an tantance shin ya tabbata ya gaya maka haka dai gwargwadon zamani gwargwadon zamani shine ma aka sami yana faɗa cewa kar a ce kawai kaka ce musulunci ko kake sai ka ce wa sunna kaga zamani kuma da sunna ita kanta ta ƙara rarrabuwa kowa na kilimin shi ga ahlus akwai wanda suke kilimin masu su ahlus ne salafiyya was salafiyatu minhum bari'a in ka kalli manhajin salafiya yayi baran-baran da su amma kuma suna tuce su salafiya akwai su da yawa cikin mutane haka gama garin ahlus sunna sawon a cikin kungiyoyinmu ne na izala da kuma wajen kungiyar izala da sauran musulmi kowa na faɗancewa cewa shi ahlus ne amma sai ya zama to da gaske ne shi ahlus sunna ne sai an tantance wallahu a'lam mala yace da adamul hajati ilayhi yawma idin wa ila hadha ashara al-imam ahmad rahimahullah hina su'ila hal lahum rukhsa an yaqula ar-rajulu kalamu llahi thumma yaskut imam ahmad zuwa ga wannan yake ishara da aka tambaye shi shin mutum zai iya cewa qur'ani yace kalamun llahi sai kawai ya shiru qala yace walima yaskut dan me zai shiru to kaga irin wannan da zasu ce wai yayi dan me zaka ce kai salafiyan ne ai wannan tazkiya ne dan me zaka ce kai alu suna ne dan me zaka ce kai dan izala ne aka ce kawai kai musulmi ne fadin kai musulmi ne kawai a wannan zamanin bai wadatarwa sai ka tantance na baka gana haka da za ka je banki yanzu misali ka ce musu kawai kai kana da akawun a wajen zai wadatar su ba kuɗi ko da sun san ka dole ana buƙatar wasu shaidu da su tabbatar da ka da kuɗin da in mutum ya zo neman auren yankun yanzu ko aka ce musulmi ne zai ko ce a ah, to ai shi kenan da musulmi ne kawai a bashi sai daga baya ta bayyana dan shi'a ne wake wannan gangancin babu ko da an ce ai musulmi ne ya zo neman aure wannan musulunci ya isa shaida gare shi bai isa ba saboda an zo lokacin da musulunci ne amma ya rabu gida-gida kamar maka ce ya wuce ma saba'in ma kamar ka ce ya wuce saba'in to don haka alimamu hamadu yake cewa don me za ka yi shiru laula ma waqa'an nasu eh, kana yas'u as-sukut yace da ba dan abinda mutane suka auka a kan shi ba da ka yi shi warakin haiti takallamu fi ma takallamu da ayi sha'in la ya ce to amma tun da mutane sun yi magana a kan abubuwa don me kai kuma ba za ka faɗi naka ra'ayin ba tun da mutane sun ce qur'ani ba zancen Allah ne sun ce kaza sun ce kaza don me kai za ka zo ba da bayani sai ka shu. rawahu anhu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan daga imam ahmad walidhalika qala al-hafiz ibn adi daka al-hafiz abdullah ibn adi ibn abdullah al-jurjani al-imam uh, abu ahmad ibn adi al-jurjani mai littafin uh, uh, al-kamil fi du'afa ar-rijal kenan wanda ya rayu ya rasu ta shekara babban malami daga cikin malaman jarh wa ta'dil littafin shine alkamilu fi du'afa irrijal ibnu adiyin jurjani a cikin yake cewa la yu'rafu lis-sahabati radiyallahu anhum al-khawf al qur'an sam ba a san sahabbai da yin kutse a cikin alkur'ani ba babu a cikin tarihin sahabbai gaba daya da yake nufi da kutse irin wannan abin da muke yi a yanzu shine mutum ba malami bane wanda yake ya kai a kira shi da suna malami dan jigari jigari ne ko dan kuci ku ba mu ne ko ya rufe kanshi a ɗaka ya saurari kasar na wani malami sai fito shi ma ya tafsiri inda ta kakare ya fassara da tsuran taurin kan shi da tsaurin idansa wani ya daga cikin alkhawdi fil ya daga cikin alkhawdi fil shi shine ayoyin daga abin da suke karantawa sai ka ɗauke su ka ba su wata fassara da daban wa Allah wista kamo ala ɗariƙaci kashe ɗariƙa tijaniya ce wannan inna kai da shaɗani kama da ifa ka ce shaɗan bayi da wani kai sai ai kai da shi da rauni cewa da Allah subhanahu ta'ala yake cewa ainihin ba baya iya yi muku komai me ayin ma ai ta ta ta abin nan wanda suka kafa jare ta waɗannan masu ƙare ta shiga a zane jikin mutum cewa ai ai ai shaɗan bai da wani ƙarfi kuma kana bi alaihim alaikum min sultani illa an da autukum fastajabtum ba ni da wani sultani a ku in ban da kiran ku da dai kuka amsa eh, inna Allah wa'adakum wa'adakum wa'adal haqqi wa'adakum fa akhratuhu wa kana li alaikum min sultani A arab ne ko kai eh, so Ibrahim zakallahu khair a shaida shine wa ma kana li alaikum min sultani ay kwata kwata ba ta magana ko ta nesa ko ta kusa akan cutar wanda shi ɗaya yake wa mutane a duniya tana magana ne akan wato bayan da zai yi akan cewa cutar wadda ya musu tabbatar da su ta faru ne saboda su ma sun goyi bayan shi ba ta zo don yin magana akan shiga ko rashin shiga ba to wanda ya ɗauko ta wannan hujjan ya yi kutse cikin alkurani sabi ba sa kutse cikin alkurani sai na umar a cikin sayin buhari a kitabun tafsir ya tambayi sahabbai me za ku ce game da aya kaza sai suka ce Allah wa rasuluhu alam ce a ku ce kawai mun sani ko mun sani ba na son wani shagube a mahallin karantarwa shine an tambaye ka me zaka ce game da kaza kamar da ya shafa roba kana annabi da sahabbai sai su ce Allah wa rasuluhu alam amma sayyidina Umar ya tambaye su ne dan ya gwada ilmin su jarabawa ce yake musu ka kadara yanzu jarabawa ce ta tafsiri za ya aji sai kai a tambaye ka sai ka ce Allah wa rasuluhu alam ka ci zero ba ga bane zero zaka ci to sai ya ce ku ce kawai kun sani ko ba ku sani ba sai ibnu abbas ne ya fasara dama kuma abin da yake su san matsayin ilimin ibnu abbas a wajen ya cikin kitabun tafsir a cikin sahih bukhari so sabai ba sa sai in aka tambayi mutum akan abin da bai sani bai ce ban sani ba. baya cewa to ina ganin dai aya kaza za ta iya bada wannan hukuncin in yadda muke yanzu komai ya faru to sai a nemi ayoyin da za su goyi baya 'yan siyasa su nemi malamai su kawo abu su kawo wani magana wadda za a ɗauki wata aya da kwata-kwata aya ba ta don bayani a wannan ba sai a ɗaura a ce abin da gini ne wannan shine alkhawdi fil ƙoran sabai ba sa yi domin yana da matuƙar haɗe domin wannan ya daga cikin faɗan abin da baka sani ba game da Allah ya daga cikin abin da yahudawa suka yi Allah ya tsine musu yi. harifunar kalima amma mawadi suna canza magana Allah daga bigiranta to mu kiyaye wannan jama'a ya da hadari kwarai da gaske ka ɗauki aya baka san akan mai ta sauka ba asbabun nuzul dinta baka sani ba baka san asalin fassarar ta bisa fassarar malaman musulunci wanda suke an yarda da fassarar su ba su Imam Tabari su kafirin su Qurtubi su jamaluddin al-qasimi su ibn kathir su ainihin wato ibn al-arabi a cikin ahkamul qur'an sa imam abubakar al-jassas waɗannan malaman da ake karɓai da ire-iren waɗannan baka san magana su akai ba kawai kawo kan aya ka ci daga fasa yanzu kamar wannan wa ma kana li alayhi min sultan ma kana li alaykum min sultan ba za ba ta kawo maka wani malami daga cikin malaman musulunci dai mata wannan fasara fasara ce kawai ta mu'tazila abu ali al-jubai shi fara yin abu ali aljubai ko mu'tazili ne bai shi daga cikin malaman da ake ijmali akan tafsirin su fasari da za a samu su a tafsiri ibn zamakhshari wanda tafsiri ne ke dauke da ainihin wato abamatul kubra game da bayani akan sifat da gaibiyar da makamantansu waɗannan abubuwan jama'a suna daga cikin alkhawli fil qur'an to matukar ka ce kai kana bin sabai ne to ka kiyaye alkhawli fil qur'an na daga cikin abin da ya kawo mu wannan bala'in da muke ciki shi sakaci da kungiyoyin ahlus suna suka yi da karantarwa. suka nace akan wa'azi wa'azi kuma duk wanda ya iya karara yana iya yin shi ba sai malami ba hasali ma mafi yawan malamai ba su kware akan wa'azi ba mafi yawan malamai tun a tarihi haka yake al'imamu malik ne da kake ji ba za ka taɓa jin tarihi shi yana wa'azi ba sai dai yana karantarwa. al’imamu ahmad haka al’imamu abdullahi dan mubarak haka daga waɗanda ake ce masu wa'azi a lokacin su ake ce ma ƙusasu ƙusasu yan wa'azin turmi ba ka jin su a cikin lissafin malamai wanda ake ce malamai daga to kuma hanyar zaka wannan tradition yake amma da yake ƙungiyoyin ahlus sunna da suka suka bada karfi akan wa'azi fiye da karatawa to wannan sai ya ba da wato bypass na duk wanda ya iya karara ya iya kaiwa ga mambarin wa'azi ya wa'azi kuma sai a bayyana shi da title ɗin malami ko shek to kuma ana nan yana cikin yi idan azumi zo sai kuma a posted ɗin shi ya je karanta da alkur'ani sai ya je ci gaba da irin wannan salon wa'azin da sunan kantar ƙur'ani ku kalla da kyau gani salon wa'azin nan da yake shi yake zuwa da shi kan kujerar tafsiri wanda tafsiri jama'a na da gaske aikin karantawa mafi wahala mutane da suke rena shi dan kana so ne bane duka ce a matsayinka na wane dan wane ka fahimci magana Allah kuma kana so ka bayyana da al'umma duk abin da kake fara kana cewa madadin Allah ne to sai a dauki mutumin da kawai karara ya iya sai a bashi mumbari sai ci gaba da tafsiri daga tafsirin nan sai ya rudu al'umma su ma tunda duk a cikin da yake su ma su rubuta da malami sai a fara bashi fatawa limancin juma'a karantarwa sallar jana'iza karatun mata wa'azi har a kai shi ga kwamitin malanta kwamitin aikin haji in gwamna zai wani kwamiti za a tattauna kwata matsala a kira shi duk wani portfolio na malanta sai a sashi a ciki sai kaga kenan dama shi batacce ne sai ci gaba da mutane wannan shine abin da ya faru ya kina kuma ina gaya muku jama'a shi sa in za a ce mun raina malamai wallahi sai dai a faɗa. amma mafi yawan mutane da ake cewa malamai a nan Najeriya wallahi ya fi dacewa kyasu suna masu wa'azi amma ba malamai bane don muna ana cewa malamai ana aunawa ne da irin su waɗannan su maliku su abdullahi dan mubarak su ibnu kathirin su zahabi su ibnu hajjirin su albani su ƙasimi, su bin baz su uthaymin waɗannan jikar su ake cewa malamai wanda inda ka juya su malamai ne amma mutum yana shake baki na ja shi ma yana ja wannan ba malami ne. gare dai a bashi a mai wa'azi ko kuma mai karantarwa ko kuma ustazu ko dan zafin kai za ka yi ba shi wani suna daban amma ba malamai bane mafi yawansu ba malamai bane to amma ya saba kawai kansu rigan malamai shine har mutum zai iya saboda tsageranci da rashin kunya da rashin tarbiyya ya haɗa duka malamai tun daga kansu imamu ahmad su ibn taimiyya su albani su ibn qayyim al su bin bas su uthaymin waɗannan duka jama'a ya musu kuɗin gore ya ce wai mu kallide ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kaburat kalimata wannan muguwar kalma ce a bakin mutumin da bai kai farcensu ba a karatu bai kai ya zama farce a jikin jikinsu ba a karatu ya ce wai duk basu san abin da suke faɗa ba wai saboda wai shi ya karanta mbbs what is an mbbs compared to the knowledge wannan mutane suke da shi me mbbs digirin mbbs da ake a nan ibu zare me shi compared to karatu irin nasu albani irin su uthamin wanda uthamin karantar wadda ya kawai ta littafan da ya sauke har yanzu ba a gama transcribing din zuwa da tafai ba an rubuta iwa yanzu ya fi mujalladi ɗari wanda karatu ne kawai da ya zauna a ja bakin hadisi ko matanin wata magana ya dinga sharhi yana faɗan lugar da ke ciki tarihin malaman da suka faɗi maganganun takrijin hadisan ya haɗa ayoyin ya faɗi maganan malaman fikihu ya kawo nan ya kawo can sharhin arba'un hadisa kada ya ishe ka na usani sharhin sani na kada ya ishe ka bai kuniya wannan wadda shafi guda ce ka kaduwa ga sharin da usamin ya mata amma sai wani kawai wani kawai wanda a cikin zinuban jahilai ma shine shi in ana magana wadancan don ana kwatanta iliminsa da nashi kamar ka ɗauki kogi ne kogi irin atalantika ka kwatanta shi da ruwa wanda ya caɓi na hanya ke yi mota ta taka ya caɓi sai wani ruwa ya taru a wajen wanda da kan shi ma yake bushewa an bashi ko to kamar yawan shi ne da yawan teku shi ne yawan ilimin shi da nasu wallahi amma saboda rashin kunya wai ya ce wai mukallidai wai suwaye wanda suka sa da suke wasu wasu ƴan ƙauye a cikin likitoci ƴan ƙauye wanda kawai suke da digiri da ɗaya a cikin likitanci wanda kawai suka haddace kawai kawai wasu theories aka koya musu sun suka ci gaba da neman abinci wai don waɗannan sun ce aljini ba shiga ziki mutu wai su ne hujja a ina a musulunci aka ce waɗannan ya zama hujja musulunci kuma ko likitocin wanda suke likitoci suka sa da suke sun tabbatar da wannan abu to kaga wannan wannan kuma wai da sunan malinta yake ba ma malinta ga magari ba wai wai mufti wai da sunan wai shek wai da sunan wai ana gadon kujera baka domin kaga ai wannan tashin duniya da kawai ake jira wannan ba abin da ake jira daga sauran alamun tashin kiyama illa kawai waɗannan manyan guda bakwai domin wannan shine tsaba lagiyar hatta idza lam yubqi aliman a wayi gari babu wani da Allah ya bari mai suna malami fatakhadha nasu ru'asa al-juhal sune irin waɗannan mutane su taru su nada wani katan jahili su ce malami ne shine wannan abin da ke faruwa kenan word by word fasu'ilu sai a dinga tambayar waɗannan kattin jahilan fa aftu bi ghairi ilmi sai su dinga ba mutane fatawa ba da ilimi ba babu zakka a cikin kuɗi ƙarya ne zane bai shiga jikin mutum ƙarya ne sihiri ƙarya ne ba annabi sihiri ba ƙarya ne annabi isa ba zai dawo ba duk abubuwa mutawatirai ma'aluma mai dini bin darura ƙarya ne ba za a ba hadisi ba sai dai abu malu ƙarya ne babu musaidi duk waɗannan maganganu ne na yan ƙauye a cikin malamai kuma wai su ne ake yayatawa da sunan fatawa fa su ilu fa abtu bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu wannan me muke jira kawai sai dai kowa ya kuma ya ta salati jama'a ya cika da imani kuma kana yin magana yanzu wannan magana da muke sa a ce mun raina shi to me abu renawa a ciki menene abu renawa a cikin dr gumi me abu renawa ina ma ruwan wani da shi me za ka rena a cikin shi allah na tuba wallahi tallahi babu abin da za a rena a cikin shi me abin raini ni ban ga abin da yake da shi za a rena ba so jama'a ya kamata kowa ya san alkadarin shi addinin musulunci kuma ina ba yan uwana ɗalibai da masu saurari shawara jama'a kowa ya fita batun waɗannan matsalolin ka kama abin da ka san zai fushe ka kawai idan kai ɗalibi ne ci gaba da koyon karatunka da iliminka idan ka mai saurare ne sa hankalinka da Allah ya baka da basira ka gane wake magana da hujja ba wanda yana magana awa guda ko da rabi baya reference da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya reference da sahabbai baya reference da malamai sai dai da sai dai da ƴan boko likitoci kuma da sunan karatu musulunci ko kuma da ra'ayin shi na kashin kanshi ra'ayin shi na kashin kanshi kawai ina za a ce a gina aƙidar musulunci wai da kai abin da ka fahimta ko da magana akan majazi da hakika wanda ita kanta wannan ƙadiyar yan bid'a ne suka kauta a cikin musulunci yan bid'a ne suka kauta cewa kaza majazi ne kaza hakika ne ba ta tuni suka kauta ba malan farko ba to waɗannan su ne hujjoji sai ka gwada ka gani menene me ya ake faɗa amma wannan hayne ba ta ga mutane ko ina Allah ya tsare mu wa allaka alaihi albayhaqi fil asma'i faqala bayhaqi ya ta'aliki a cikin littafin alasma'u asma sifat a cikin shafi na 244 yake cewa kultu. ni malam abubakar bayhaqi sai ce inna ma da bihi annahu lam yaqa fi sadr al wala wal thani man yaz'amu anna al-qur'ana makhluqun abinda yake nufi shi ibnu adiyin cewa a farkon musulunci da zamani na biyu zamanin tabi'ai ba a samu wani wanda ya zo yana fadan cewa ƙur'ani halitta ne hatta yuhtaja ila inkari ballantana a buƙatu zuwa ga yi masa inkari fala yathbutu anhum shay'un bi hadha al-lafz babu wani abu da irin wannan lafazi da ya tabbata daga ainihin sabai din lafazin ghairu makhluq lakin qad thabata anhum idafatu al-qur'ani ila Allah ta'ala wa tamjidihi bi annahu kalamu Allah ta'ala amma ya tabbata suna cewa suna danganta qur'ani ga Allah su ainihin zuga qur'ani da cewa zancen Allah ne وأما ما رواه البيهقي عن ابن المديني أنه قال في أثر جعفر الصادق المتقدم برقم الثالث والأربعين بعد المئة ليس بخالق ولا مخلوق yace amma kuma abinda al-Imam al-Baihaqi ya kawo daga Ibn al-Madini a cikin littafin al-Asma wa Sifat shafi na 247 cewa Ibn al-Madini ya magana akan atharin Ja'far al-Sadiq rahimahullah wanda ya gabata da lamba ta 143 a wannan littafin cewa ya faɗi laysa bi khaliqin wala makhluqin sai ibnu madini ke cewa la alamu annahu takallama bi hadha kalami fi zamanin aqdama min hadha cewa ni ban san wani wanda ya magana irin wannan a zamanin da ya fi ya fi daɗewa fiye da nashi ba ma'ana shi ibn madini ya yi ta'aliki akan maganan ja'far as-sadiq ja'far as-sadiq kuma ya faɗi wannan magana shi kuma ja'afarun sadiq ya rasu ne a ainihin wato shekara 93 bayan hijira to sai malam ce qultu ni sai na ce ni albani kenan fa huwa ala ma ahata bihi ilmu to wannan sai a ce iya abinda ibnu madini ya sani kenan fa inna amr ibn dinarin aqdamu min ja'far kama ta'rifu mimma mimma sabaqa min tarjamati domin a amur dan dinar ya riga ja'afar ja'afar Sadikin zamani kamar yadda ya gabata a tarihin su ala annahu qadru ya mithluhu an ali bin al-husaini zainul abidina inda yake an ruwaito kwatankwacin magana daga zainul abidina jikan husaini radiyallahu anhu kama ta kaddama fi tarjamati thalisa ashar kama yadda ya gabata a tarihi mai lamba ta 13 wa kanat wafatuhu sanata 93 wanda kuma rasuwar shi Ja'far shi Ali ibn Husaini ta faru ne a shekara 93 bayan hijira wa hadha aqdam wafatin minhuma wannan yafi sauran mutuwa yafi ya riga su mutuwa shi Ali dan Husaini Zainul Abidina lakin fi sanadi ilayhi da'afun kama sabaka sai dai akwai rauni zuwa ga isnadin da take zuwa gare shi kamar yadda ya gabata ba Ja'far Sadiq yake ba shi wannan Ali ibn Hussein Ja'far Sadiq uh, ya rasu ba ta eh, shekara 100 da da ainihin bakwai in ba na mata yes jazakumullahu khair wannan shine ya rasu shekara 193 shi wannan uh, Ali ibn Hussein Zainul Abidin malam yace uh, lamba ta 173 qultu ni albani sai na ce nan kuma zai mana ta'aliki ne akan karin bayani da zai yi akan inda aka ce idan ka koma baya wajen lamba da aka ce a suna hujja da wa zakaru fi dalilihim inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan sun ambata a matsayin dalili akan cewa qur'ani halitta ne sun ambaci fadin Allah inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan bi ma'ana suka ce ai ja'alnahu bi ma'ana khalaqnahu shine zamu ji karin bayani daga Ashikul Albani akan wannan mala yace fa idan ta bayyana a wa hadal alqawlu batilun zahirul mutlaq wannan magana kuskure ce a fili wa ka'annahu lidhalika lam yata'arrad al-musannif li raddi watakila saboda kasancewar magana kuskure ne mabayyani shi yasa al-imam az-zahabi kwata kwata ma bai waiwaye ta ba bai bada amsa akan ta ba lakin la budda lana fi hadha at-ta'liq min al-isharati ila ba'd al-ayati allati sadalla biha ahlul hadithi ala butlani ce amma anan a wannan talikin mu muna ganin ya zama dole mu nuni zuwa ga wasu ayoyi waɗanda malaman hadisi suka bayyana cewa ayoyin suna nuni zuwa ga cewa waccan fassara ba daidai bace faqad ƙalu mamula hisu. malaman hadisi suna faɗan maganar da a taƙaice ga ma'anarta inna lafzata ja'ala la ta'ati bi ma'ana khalaqa kullama dhikrat cewa lafazin ja'ala ai ba a ko'ina yake zuwa da ma'anan halaka ba wa ai wa fi ayi makani waqa'at ba a duk inda ta zo take ba da ma'ana kan a kauli ta'ala kamfanin Allah da yake cewa habna lahu ishaq wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab yace hakika shi annabi ibrahim mun bashi kyautan ishaqa da da kuma yaquba jika wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab sannan kuma muka muka ja'alna to me ma'anan ja'alna khalaqna a aiwa abqaina muka tabbatar da a cikin zuriyarsa annabta da littafi falaysat huna bi ma'anar khalqi qata nan ba ma'anar khalq take ba kai tsaye ba haka bane haka bal inna allaha ta'ala kad adafa hadhihi al-lafza ila ba'd al-makhluqin hasadi ma malamai suka ce an samu inda Allah ya danganta wannan lafazi na ja'ala zuwa ga wasu halittu don ka ce ma'anarta halaka da kenan su ma waɗannan halittun sun halicci wasu halittu kenan sun yi tarayya da Allah wajen halitta kenan kaga ta Allahu an hadal qawl kamar ina kamar da Allah yake cewa fa qala fi yusuf alayhi salam ja'ala siqayata fi rahli akhihi wa ja'ala siƙa ya tafi? ya sanya abin nan abun abun awu a cikin kayan ɗan uwansa to ja'ala anan wa zai fasara shi da ma'ana khalaqa sikayata babu sannan ya ƙara kawo wani misali shine bal qalan fil mushrikina Allah ya faɗa game da mushrikai ke cewa wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha kaga mala'iku wato kafirai suka sanya mala'iku suka ɗauki mala'iku a matsayin bayin Allah mata fa hal al-ma'ana annal mushrikina khalaqul mala'ika shin wani zai ce ma'anar wannan shine mushrikai sun halicci mala'iku ta'ala Allahu an tafsirul mubtadi'a bi kalamihi uluwan kabira Allah ya daukaka daukaka mai girma daga tafsirin ɗan bid'a da suke fasara magana Allah ba daidai ba sai malai ya ce fa idza tabayyana hadha kana labudda min tafsir al-lafz al-madhkura bin nadhr ila al-mawdi' alladhi warada fihi idan wannan ya bayyana gare ka to wannan na nuni zuwa ga cewa wannan lafazi na ja'ala idan ya zo wajibi ne a fassara shi gwargwadon yadda ya zo fa'iza ka na fi ƙaunihi ta'ala idan ya zo a cikin faɗin Allah ja'alnahu ƙur'anan Arabiyyar, inna ma huwa ƙur'anu ƙasa in ya zama ƙur'ani ake nufi kai tsaye wa kanan ƙur'anu min kalamihi ta'ala ƙasa kuma qur'ani maganar manzan Allah ce Allah ce kai tsaye babu kokonto a cikin haka wa kana kalamuhu sifatan min sifati kuma ya tabbata cewa zancen Allah siffarsa ce wa sifatu ta'ala kulluha arrabiyatun ghayru makhluqatin karrati kuma sofin Allah gaba ɗayansu tabbatattu ne tintin tare-tare ba sababbin fararru ba ne kamar zatin Allah yadda ke tintin tare-tare lam yajuz idan an tufassara hadhihi al-lafza bima yunafi hadhihi al-umur al-maqruha ka fassara wannan kalma ta saɓawa wa abin da yake an tabbatar da shi ba na cewa qur'ani zancen Allah ne zancen Allah siffa Allah ne siffa Allah azaliya ce bi ka da ka malaman suka ma'ana inna Allah ta'ala lamma kana ya'lamu al-sinata yayin da Allah ya zama ya san dukkanin harsuna wa huwa qadirun ala an yatakallama bima sha'a min hamata sha kuma Allah yana da kuduraye magana da halshen da ya ga dama larabci ne hausa ne fullanci ne ingilishi ne kowane harshe Allah ya magana da harshen sa'ad da ya ga dama kuma yadda ya ga dama wa kana alqur'anu min kalamihi ta'ala qatan kuma qur'ani zancen Allah ne kai tsaye yanke wa kana kalamuhu sifatan yake na kuma bai kun? na'am ah, ah, fa in sha'a takallama bil arabiyya idan Allah ya ga dama sai magana da harshen larabci sai ya ce wannan shine qur'ani wa in sha'a takallama bil ibriyya in ya ga dama ya magana da yaren ibriya aramic wanda shine yaren yahudu qala wa ja'alnahu qur'ana qala ja'alnahu qur'anan arabiyyan suka ce faɗin Allah da ya ce mun sanya shi balarabe ai ja'alnahu arabiyyan min kalami mun sanya wannan ya zama zance balarabe daga cikin nau'o'in zancen Allah kama ja'al taurata wal injila ibriyan min kalami kama da ya sanya at-taura da injila su kuma da yaren ibriyanci zalika li'annahu arsala kulla rasulin bilisani qauli wannan yana faruwa ne saboda Allah ya yi alkawari kuma ya bayyana cewa yana aiko kowane manzo ne da irin harshen al'ummarsa li yubayyana lahu dan yi saukin yi musu bayani kama kala Allah ta'ala kamar da Allah ya faɗa fi kitabi a cikin littafinsa kuma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi li yubayyana lahu hasali bayan ma harshe kuma Allah ya kan aiko manzon ya zama jinsinsu a wajen yare da kamanni da irin halitta da kuma ɗan adam ko har ma da kafare suka ce wai da aiko mala'ika mala'ike cewa wani wajen allahu malikan da allahu rajulan wala labasna alaihim ma su inda ma za mu aiko da mala'ika to ba zai yi da sufa shi ta mala'ika ba sai an canza shi zuwa siffar mutane to kuma za su ƙara cewa dai har yanzu dai su an musu an musu rufa-rufa da haka Allah ya aiko mutum ne a jinsin dan adam kuma irin mutumin garin mana in garin fararen fata ne Allah ba zai aiko musu baka fata idan garin mutane ne waɗanda suke masu ƙarfi Allah ba zai aiko musu rago wanda ba irin su sannan kuma Allah zai aiko shi zama yana magana da irin yaren da suke jiran su fahimci shi wannan haka Allah ya tsara sunnasa a cikin ainihin wato sakonninsa da ya aikowa 'yan adam fa ma'ana qaulihi ja'alnahu sarrafnahu min lugatin ila ukhra sarrafnahu mun juya shi zancen Allah ɗin daga wani halshe zuwa wani halshe gurgudan bukata walaysa khalaqnahu ba wai mun halice shi ba malai yace undur rad al murisi ma dangane da wannan kalma ta ainihin ja'ala da ire-iren su abin da nake son farkon bayyana shi a kamar da al-imamu al-imamu ainihin ash-sha'abi ko kuma abin nan mujahid bin jabar aka tambaye shi menene mutum zai iya ya iya alkur'ani yace ka iya larabcin mutanen da aka sauka su alkur'ani bai yiwa a ce zaka alkur'ani abin mamaki game da ke faru a kasar wani ba zai iya rubuta shafi guda da larabcin irin irin irin irin alkur'ani da hadisi ba ya rubuta shafi guda ba zai iya balantana ko magana da baki kaga rubuta kana yi kana tunowa tukunna kana kana sakawa amma ga da baki ko ga dinga taro mafi yawa aka ga taron malamai akwai malaman da ba sa iya magana saboda ba su da harshen larabcin da su magana amma kuma su suke tafsi su suke karantawa su suke bada fatawa su suke cewa kaza daidai ne kaza ba ne ba akwai ulum na ala wanda mutum yake bukatar ya san su kafin ya zama ya zama mu'ahid ya zama qualified akan ya fasara alqur'ani musamman alqur'ani wajibi ne kamar da su yake faɗa annahu wal lughatu haqqu man talab wa khudh min ar-rijali la min al-kutub wajibi ne iya nahwu sarf ma'ana ya iya syntax syntactic wato order na yaren larabci sannan tasrifi morphology ginin kalmar larabci sannan kuma ya san sirrin fasahar da ke cikin maganganun da Qur'ani yake yana bukatar ilimin balaga ke yana bukatar ilimin balaga don sanin sirrin fasaha ina maimai da ake yi me ma'anarsa kaza da aka yi kwatanci me ma'anar wannan kwatancin kaza da aka zo da shi da wani saye ko shagube mai ma'anarsa dole mutum ya san wannan sannan kuma ya iya sanin al'adu da ɗabi'un larabawa kaga yana bukatar ya san adabinsu ke da literature ɗinsu waɗannan ilmomin guda hudu fundamental ilmomi ne ga duk wanda ya tafsiri na hau sarfu adab balaga sannan ku da suke suna zama kamar ka ce mataki na biyu sakan ne ga waɗannan wannan ilmomin harshe kenan sannan akwai ilmomin da kuma baya ga waɗannan sa da matuƙar muhimmanci wajibi ne ka san sira ta manzo Allah sallallahu alaihi da tarihin gwagwarmayar wa'azinsa da yaƙe-yaƙensa da tarihin da'awarsa da rigingimin da ya da kafaran maka da irin zaman da ya da mutane a madina domin duk ƙwar'ani ya yi summarizing waɗanda abubuwa dole ka san su bi tafsir dole ka san sunna ta annabi sallallahu da yadda take fasara alƙwarani yana daga cikin wato zalunta suna da ake a wannan zamani da ake ƙoƙarin a yafa mata kashin kaji cewa wai tana saba alƙwarani ibnu ƙaimu jawziya a cikin sahihul musara yake cewa sam Ya ce mu mun yi imani muna bauta wa Allah da wannan matsayin akida cewa babu wani hadisi ingantaccen manzo sallallahu alaihi wasallam da yake saba alqur'ani kafin shi kuma can baya al-imamu ibnu khuzaima imamu Na'ima ya yi wannan ainihin da'awa ce duk wanda ya ce ga wani hadisi yana cin karo da wani ko yana cin karo da aya yace zo ni zan mishi bayanin miskini to amma yanzu kaga ana nema a shafa wa hadisai kashin kaji da cewa wai suna saba alqur'ani kuma sun saba hukunci shine kawai ai wurgi da su duka wannan zalunci ne a cikin ilimi to dole ka san sunna ka san nasikh da mansukh ka san asbabun nuzul ka san kuma qira'at sannan ka san madluli na asalin abinda ake cewa ilmu dilala semantic meaning kalmomin me suke nufi to shine wannan abin da yake magana yanzu lafazin ja'ala za ka iya samun shi ma a ayoyin da suke biye da juna ma'anarsu ba ɗaya ba kama abin da faɗa game da takara sun ka ɗauki misali da ƙul a'udu da rabbin nas malikin nas ilayin nas wannan annas annas da aka yi mai ta alƙur'ani ɗin a wannan sura ba ma'anarsu ɗaya ba kwarai kuwa malamai sun bayani akan wannan ba ma'anarsu ɗaya ba ƙul a'udu bi rabbin nas wannan alif da lam na nas na farko yana nuna shimuliya to ba dole sauransu su zama haka amma kaga ba ba ma sanin wannan abubuwan mun zo kawai fada kawai muke fasara annas kawai mutane doki misali da Allah yake cewa tabarakallazi ja'ala fi sama'i burujan sai mai kai ce waja'ala fiha sirajan wa qamaran muniyar kalla da ke wannan tabarakan tabarakallazi ja'ala fi sama'i burujan bai ce kuma kawai wa sirajan wa kamar munira ba sai da ƙara mata waje alafiha sirajan amma wajen kamaran sai bai ce kuma wajen alal kamaran munira ba sai mai ta kawai sai ce kawai wa kamaran munira me yasa ba a yi akafin dukansu akan ja'ala ta farko ba tabarakallazi ja'ala fi samai burujan wa sirajan wa kamaran munira misa ba ci haka ba me yasa aka maimaita waja'ala a tsakankani za ka karanta ko baka ta tadabburi ba malamai da suka san abin da suke a Qur'ani suka ce dan nuni izuwa ga cewa ma'anar ja'ala fi sama'i burujan daban da ja'ala a fiha sirajan to amma sirajan wa kamaran munira duka abu ɗaya ne ma'anar ja'ala ɗaya ce ta biyu wancan tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan ja'ala bi ma'ana wada'a Allah ya gindaya wasu shingaye na tsara sama ta biyun kuma waje alafi ya sirata wa ƙaramu nina wai wa khalaƙa ta biyu khalaƙa sirajan wa ƙamaran muniran sawon ka ɗauka cewa sirajan wa ƙamaran muniran duka abu ɗaya ne akwai wannan tafsirin ko ko sirajan daban kamaran murirar daban wanda wannan shi tafsiri mafi inganci sai da sirajan taurari kenan wa kamaran muniran wata wanda hasken shi na nur ne ya fi hasken siraj ina fata mun gani domin siraj shine haske wanda bai wadata ba kamar hasken fitilar kwai ko a ci balbal ko kendir kamar yadda taurari suke hasken su wanda baya ga duniya kamar yadda wata ke haskaka amma wata hasken shi munir ne haske ne wanda yake mai haskakawa kuma ba yi da zafi irin na rana da aka ita rana kuma haskenta ba munir bane ita ita kuma haskenta don ne saboda shi kuma yana da yana da ash'a yana da reflection a jikin mutane da sauran halittu suna bukata wannan hasken wanda suna jin zafin shi kuma yana da amfani game da yake tabbatacce a a na science ko to ita da haske ita kuma don ne mai konawa ne to to kaga a aya ɗaya ma kenan ayat da ke fiye da wannan mai Allah ya ce waje alal laila wanda zai alal laila wannan hara fatan liman arada an yi zakara wa arada shukura to nan kuma kaga ita kuma wannan ja'ala ita kuma daban ne ita kuma ma'anarta huwa allazi qaddara domin yana zuwa da wato inda kaje ya ambaci ja'ala game da rana da wata lissafi ake magana Allah ne ya kaddara dare da rana don su zama suna wa junansu ga wanda yake so ya bauta wa Allah ko ya gode wa Allah kaga a cikin ayoyi biyu a jere lafazin ja'ala guda uku a jere amma ko ne ma na shi a aya ɗaya kenan to in kace zaka bi qur'ani kuma zaka same su kala daban-daban ina fata yan wa dalibai su koma su nemi littafin ainihin tajul arus bisharhi na qamus na malam fayruzu abadi malamin su ibnu hajr ne dalibi ne kuma ga ibnu ga ibnu kathir malam fayruzu abadi wani ginshikin malami ne mai wadata a tajiri ne ɗan kasuwa aka ce ya yi shekara sama da talatin yana yawan kasuwanci kuma duk in zai inda rashi a cikin kayan kasuwancinsa raƙuma ashirin ɗauki suke da kayan littafi gaba ɗaya yakan tafi da raƙuma kamar ɗari biyar amma ashirin littafai ne kawai duk garin da ya sauka kafin ya bagarin sai ya karanta dukkan littafan da suke kan raƙuman sai je sai da su ya siyo su ya gama karancewa sai je ya siyar sai ya siyo su da tattaban din ya sauka sai ya karanta haka ya fito a tarihinsa karantar tarihinsa a cikin a cikin littafin addawar labi zai muna azur to wannan malamin shine ya sharhin littafin littafin abin nan a shirin littafin abin nan alƙamus ko to sai aka baka san murtada zabidi ya sa murtada zabidi to sharhin tajul arus ba kamus din wancan na fayruzu abadi ba murtada zabidi mutumin kasar yaman ne shekara 14 yana sharhin littafin ba yi da aiki banda rubutun da ba aka ce sallar jami'i kawai da sallar juma'a yake zuwa baya zuwa komai ko jana'iza ko gaida mara lafiya bayan da yake zuwa da ya sallar bai kuma cikin gidan shi cigaba da yake rubuta littafin shekara 14 mujalladi 40 ne littafin yes mujalladi arba'in ne ko kwanakin baya na tambayi wanda ke zama islamiyya kudin shi kudin littafin da muka canza zuwa kudin najeriya ya wara dubu ɗari shida a gaba kuwa zai siya wannan ba da za ka yi samun ta'in mota ka dinga manta da dubu ɗari shida da zai zaka zai ka cire ka sai littafi ko ba karanta za ka yi ba sai malamai da suka samu muhimmancin littafi ko ko kuma wannan sai dai mu asasat sai dai institutions so to a ciki ya zo ƙarƙashin inda ya bayani akan lafazin ja'ala ya zo ya bayani akan ma'anonin ja'ala wanda daga ciki akwai wada'a da muka faɗa shine kamar wannan ja'ala siqaya tafi rahali akhi kaga ma'anin shi wada'a an sanya akwai sayrura yana zuwa da ma'anin abu ya canza daga wani kamar faɗin Allah inna ja'alna na auliya a ladina la yu'minu ko sayyarnahu sayyarnahu kenan ma'ana wannan anan wajen kaman sannan ja'ala tana zuwa da ma'anan zanna zanna sai ja'altuhu fulana ai khiltuhu ko zanantuhu fulana tana zuwa da wannan ma'anan sannan tana zuwa da ma'anan nuna ma muqaraba da istimrariya kaman ja'ala ya takallamu ko fa ja'ala ya ƙulu ai ya ci gaba da yin abu wanda ya zuwa a larabci haka ja'ala tana zuwa da ma'anan sanyawa abu suna shi ne kamar wancan waje alun mala'ikata dina hum ibadun rahman inasa ai sammuhum inasa sun sa mala'iku sunan mata haka yana zuwa da ma'anan ƙudurci abu itikadi kamar da Allah yake cewa wa yaj'alu lahu banat ay wa ya'taqiduna anna lillahi banat na fata mana da dole Qur'ani ne ba jama'a da larabci irin na da sannan na zuwa da ma'anan tabyi ko inza da Allah ya ce misali inna ja'alnahu ai ay anzalnahu ko bayyanahu kamar yadda muka ji a wancan tarikin da ba da yi mana sannan ta zuwa da ma'anan halitta din kamar da Allah yake cewa waje ja'ala dhulumati wan nur ay wa khalaqa adh-dhulumati wan nur haka wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy ay wa khalaqna minal ma'i kulli shay'in hayy za ka gane tana irin wannan waje ga tana ta'adda ga maf'uli da kamar da Allah yake cewa waje ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'ida waje ja'ala dhulumati maf'ul bihi ne wannan ko wan nura haka waja'ala waja'ala waja'alna min al-ma'i kulla shine maf'ul nata waja'alna kulla shay'in min al-ma'i hayy to in kaga tana ta'adda ga maf'ul bihi guda daya ta da gaskiya abin da ke nuna cewa tana tana nuni ne zuwa ga khalq sanan ta bada da ma'anan nuna girmamawa tashrifi kamar da Allah yake cewa ja'ala Allahu al-ka'bata ai sharrafa Allahu al-ka'bata shine ma'anar shi anan haka wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ai wa kadhalika sharrafnakum haka yana zuwa da ma'anar ainihin wato a abin nan tanzil na azaba faja'alna aliyaha safira wannan tanzil ne na azaba ta zuwa da ma'anan alhukumu shari'i hukunci na shari'a da za a sanya a waje kamar da za ka ji malafi kusa cewa ah, ja'al salawati al hamsa ai hukuncin shari'a ya sanya salloli guda biyar su zama farilla haka akwai alhukumu ala shay'i bi yin wani abu hukunci da kaza a ce an hukunci kaza da kaza kamar kamar ah, da Allah yake cewa ah, inna radduhu ilayki wa ja'ilu min al-mursalin inna zamu dawo miki da danki kuma zamu yi mushi ainihin hukunci da zama manzo al-hukmu ala Musa bin nubuwa inna radduhu ilayki wa ja'ilu min al-mursalin wannan hukunci kenan wanda yake mai kyau ana iya samun hukunci kuma mara kyau irin wannan kamar da Allah yake cewa waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harthi wal an'am kaga waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harthi wal an'am ai wa hakamu lillahi bima zara'a bima zara'a duk waɗannan sa daga cikin ma'ani wannan kawai qistun ne min faidin ɗan tsakure ne a cikin tarin bayanan da za ka samu game da ma'anoni na lafuzza to ba lafazin ja'ala ba kare mafi yawan lafuzan yaren larabci haka suke ba da irin waɗannan ma'anoni jaba suna da ma'anoni suke tattaruwa a kansu kai ba ma larabci ba duk wani yare wanda yake rayayye ne active ne yana ɗaukan ire-iren waɗannan fasahohi ka ɗauki hausa ko ingilishi ko faransai ko nufanci ko yarbanci ko da yaran da ka sani inda yana raye ana magana da shi za ka samu ma'anonin kalmomin shi ta canzawa yanzu a hausa ba abu mai sauƙi irin ci sha lafiza ne da suke gama gari amma ya ci duka daban da ya ci zaɓe daban da ya ci wuya daban da ya ci barci daban da ya ci riba za ka yi ta lissafa su za ka yi ta ganin su haka daban haka ya sha duka wataƙila ya zama daban da ya sha ruwa ko yawa ya sha barci ko kuma ce ai na sha wane ne ko daban da sha da yara suke a ce an sha wane a taɓa kan shi in ana ujiyo-jiyo ga sanan da yawa hakan ka ɗauki misali akan samu ma kalmomi su zama suna ba da ma'anoni da aka sun su sa hannu an sa mawana hannu ta yi zama signature an sa wa wana hannu an taimaka mai an sa wa wana hannu an cutar da shi ya wani da kage lalace ai su wani suka sami hannu ko za a yi cewa wani ya ci gaba a ce su wani suka sami hannu ko yawwa haka sa baki sa baki a magana iya nufin gyara ta kuma na iya nufin bata ta duka suna to haka kalmomi suke zama ba ka iya cewa ka bata wata ma'ana stagnant kawai wai ka ce anan ake ana kwana to ba za kuma ka san irin waɗannan ma'anonin ba dole sai ka san al'adun masu yara ko dai zama kai yaran yaran ku ne kamar yadda mu muke magana da Hausa matsayin yaran mu duk waɗannan ba za su ba mu wani wahala ba sha da ci da waye da aka faɗa context din zai ga mana ma'anar kuma za mu fahimci ma'anar kai sai to amma tunda larabci misali da ingilishi ba yarar kama bane koyan su muke yi ko yadda muke koyan su kuma dole mu koyi al'adun masu don mu fahimci wannan abubuwa dan ba ka ba za zaka zo kai tashirme ana kallon ka a dagin kuma kana ganin tuhsinu sana'a alladhi dalla sa'yu fil hayatid dunya aikin ka ya bace kuma kana ganin wai aikin kware kake da sunan kana tafsiri da sunan kana fasara alqur'ani da makamantansu shi yasa kamar yadda abin nan malamai suke fara babu wani abu mai wahala a cikin karatu sai abin da baka koya ba shine kawai ke da wahala an tafi Imam Bukhari aka ce alaga ta malam wai mai maganin karatu ya zai mu samu karatu irin naka din dan sun ganshi kamar wani boka a wajen karatu dalibai suke tambaye sai ce maganin karatu shine nacewa akan karatu kawai shine maganin shi maganin karatu shine nacewa yanzu duk irin munin hanyoyin nan da ka ɗauka misali daga nan zare za tafi Legas duk munin hanyar akwai direban da koda da rufa'i da sai ya kai saboda ya bi ta ya fi so ɗari hara ya je ya dawo ya je ya dawo babu inda bai sani ba to zai iya gaya maka cewa wuri kaza akwai rami kaza wuri kaza akwai rami wuri kaza sai an sauka to da ya zo wurin ko baya kallon ramin kwakwalwar shi ta riga ta yi storin wannan wannan wurin zai kauce mishi me kai shi ga wannan yau da gobe to haka karatu shi ma yake haka duk sana'a da ka sani haka take zama yau da gobe take sa ka fahimce ta ka iya ta to mutane suna wa karatu ne a sha ruwan tsuntsaye kawai kawai suna yi ne na wato na abin da ake cewa ruwan kashe gobara na yanzu yanzu ai kaga an za kashe gobara ba a neman tsayirin muda haru babu don da ka samu zuba kawai za a yi ko ba alula bane ba wankan tsarki bane to da haka kowanne ma kwasuwa suke to sai zan bukatar ta wuce ta gobara ta tsarki ce kawo ko gobara ba zai ba in ko aka yi tsarki da shi za a samu matsala ibada ba za ta yi ba Da haka shi sa nake ƙara bai wa kaina shawara da 'yan uwa ɗalibai cewa jama'a kowa ya ba a hankali akwai abubuwa da yawa waɗanda baka sani ba kuma su suka fi yawa kamar yadda Allah ya siffanta ilimin ɗan adam yake cewa wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba a ku ilimi ba sai dan kadan duk wannan abin da mutane suke tuja da shi da ilimi Allah ya kira suna kadan ne to kai da cewa kadan ne ba ka da shi baka kai ko ina ba sai ka bana lafiya kuma kar ka bari duk wasu masu ziga da yan da wanda suke kewaye da kai da masu ce maka kai babba ne kai shehi ne ai kai mufti ne ai kai ne ma magajin malamai kai ne dan maliki kai ne sarkin malamai duk wani mukami da su baka kanka bari ka yaudare da shi za su mai da kai zurke dan muhammad kanka bari su yaudare da shi ka da duk wani mukami da za a baka kowa ya fi sanin kai ka fi kowa sanin kanka to ka tsaya iya inda ka sani kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a sannan kafa abin menene wancan tabi yake cewa laqad hasana maninta ila ma alima wanda di ya tsaya a kan abin da ya sani to ya burge ya iya sai ga manya manyan malamai su Imam Ahmad da ake takama da su sai a tambaye shi abu sai ya ce ban sani ba aka tambaye Imam Ahmad tambaya za ka kai abinka ai simple algatu malam namar ragon suna shin a iya ajewa a taskace kamar yadda ya rasa a taskace naman layya aka gana naman layi ana taskacewa ko manzo Allah ta ne ce bayan kwana uku wajibi ne a a bayar kar a koyi daga bayan kuma ce ana iya koyewa a aje a dinga ci a hankali to sai aka da Imam Ahmad aka ce to Allah ta malam yanzu mata ta tayi aka yanka ragon layi ya halasta shi ma na aje naman har bayan kwana uku da ga wannan ba ta fata ce mai wala a yanzu ina jin kowa anan inda za a bar shi zai iya da wannan fatawa zai ga cewa wannan ba ta da wata matsala ko ya ce ban sani ba ban taba jin wani ya faɗa a cikin malamin ba haka ya ce imam malik kam ya sani ma da wannan ya sani to haka duk malaman nan suna tsayawa a iya inda suka sani a cikinsu kuma ba wanda ya taba tutiyar ya san komai amma mun yanzu ga mutum sunan shi malam komai wato komai da ruwanka encyclopedia kenan malami ne kuma shi komai da roshi da irin ma waɗanda malam albani malamin mu Allah gafarta mishi ke cewa zaka ji jahilci na yaban ilimi mutum zai ce duk da yake ne ban sani ba to amma kaza za zaka jahilci ya yafa da ilimi Allah ubangiji gice tsare mu ina ganin saboda kan gaba ne lokacin ya kare tunda kan gaba ne bari mu kwana nan Allah ya kuma sai mu tashi akan sabuwar gaba ta ainihin wato inda malai ya ce ash-shafi'i kuma anan nake so ne ishara akan cewa wanda da ya saya littafin siru a alamin nubala to je ya bude tarihin al-Imam Shafi'i in mun gama karanta maganganun shi insha Allah za mu dan yi samarin tarihin sa saboda ba limami ne ga magari ba limami ne na musamman ya kamata mutane su san waye dan shi babban ba malike ne insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum